فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين yayin da annabi Suleiman ya ji maganarta sai ya murmushi yana dariya saboda wannan zancen nata ya ce yana mai roƙon sa mai tsarki, ya Ubangiji ka yi min dace, ka yi min ilhama na yi maka godiya akan ni'imarka da kai mana, ni da mahaifina, kuma ka yi min dace na yan aikata aiki na gari, wanda za ka yarda da shi kuma ka shigar da ni don rahamarka cikin jimlar bayan ka nagartattu.